ai shi ma nasara ce karakta ka ta wallahi karakta ce ta shiga jikinka da ake mm. suna ganin shirin suna ganin kuma fina fina amma me kamar ma Musa ne duk lockdown din da ake baya baya lockdown in ya zo ya cire wannan abun kawai sai dai ga sun tsara mai ma haka ne wuce eh ba ne ba ma'aikaci <laughs> kawai yanayin aiki wannan ma nasara ce gaskiya ne to wannan shine a takaici to yanzu wanne sako zaka tura ga masoyanka Nijar kamar Ethiopia Chad London America da switzerland da duk duniya ma da kasa ta mu nigeria amma dai kafin ma wannan tambayar mun manta ɗaya hmm. wannan abinci ka fi so ka ci wannan jarumi ne ka fi so a hada ka aiki da shi alhamdulillahi abincin da na fi so in ci ni in dai dan adam yana cin abinci to zan ci eh amma wanda na so a kowanne shine shinkafa da wake da ɗan kabeji da ɗan salak ɗinta da ɗan kifi da ɗan ƴar kaza a kai ko ba kaza ga ɗan magin nan naka guda ɗaya ɗan barbaɗa mashi. shi eh kana ɗan buƙatar lemon tsami ka ɗan matsa shi zai ɗan fa'ar mashi eh yawwa a cikin masana'anta ta kani hutu wanda jarumi ne kuma wacce jaruma ce kafa so a haɗa ka aiki da ita a ɓangaren uwa ka faɗi mace ɗaya a ɓangaren uba ka faɗi namiji ɗaya a ɓangaren 'yan matan nan namu da samari za ka faɗi ɗaya to da dai an dan mun afuwa ne eh saboda abin da yawa kenan yawa kowane jarumi eh wallahi ina son ya aiki da shi eh kowane jarumi ni nawa ne to acting din jarumi wannan acting din wani jarumi ne ya fi burge ka dai in zan baka wannan amsan baka waccan ma abuwa <laughs> dai zan iya gaya muku eh, zan iya gaya muku mace daya eh ka gane eh ah dan kashe ki to mata zai iya cewa marigayya hawa maina ta kaduna ke ta na ubangiji allah ya ji kanta allah ya gafarta mata wato aikin da muka yi na ƙarshe da ita ran ya cewa shine hangen nesa eh. wanda muka yi da ita da adamu da wannan da jarumai da yawa da haka na hmm. harkar gwamnati ne da waye da sauransu za ga tana speed sosai tana turanci da waye eh. shine fim mu na ƙarshe da ita wallahi ni tun kafin mu fara acting da ita Allah ya sa mun kaunan mata ji nake kamar baba ta ce eh idan muka je location aka hada mu aiki da ita ina ji a zuciya ta cewa uwa ta ce eh. saboda ni kawai burge ni da take yi da kuma yanayin acting ɗinta eh. wato ina kaunan matan nan kuma ina son ga an hada mu da ita Allah ya mata rahama Allah ya gafarta mata to wani sai wani sako zaka tura ga masoyanka na wa'ancan kasashe da muka faɗa to masoyana a duk inda suke wala najeriya wala kamaru wala chadi saudiya libya niger duk inda suke a duniya da waɗanda ban faɗa ba ina godiya ina godiya ina godiya ina godiya ci gaba da taya mu da addu'a inda muke so mu kai wanne farin ciki ka shiga yayin da aka ce tashar dizla ta hausa tv sun zo suna interview da kai alhamdulillahi na yi farin ciki sosai dan ta inda za ku gane ma na yi farin cikin kaga ku kuka bu kuka same ni gaskiya ne da ni zan je inda kuke eh ce a'a bari mu zo mu same ka inda yake ko ai girman ka girmamawa ce gaskiya ne duk da ban kai ai mun hakan ba ni ya kamata in je Allah ai ana tare ni ya kamata in je amma kuka zo har inda nake hmm. kuma tun sabo muka yi magana da ku za ku zo alhamdulillah saboda dai yan commitment ba ni kadai za a yi interview ba a yau har yanzu sai karfe yanzu karfe kudu hmm. to farin cikin da ne shine ta inda za ku gane ma ne farin cikin na ki zuwa ko ina na ki yin komai na tun safan na zauna kuma kudin da ke jira gaskiya kuma kudin ba sai karfe kudu kafin gwamnatin gaskiya ne alhamdulillah Allah ubangiji ya dauka wannan tasha ubangiji wannan tasha Allah ya saka yi kamfin kamfin kamfin to mun gode sosai a gaishe mana da oga Oga wanne daga ciki ka sani? Musa. <laughs> Malam Musa tsohon soja ba da cikin shirin daɗin kowa. To yau muka wai bakwancin um, Bashir ɗan Bitil na cikin shirin daɗin kowa wasa farin girki. Mun gode a da iyali. A iyali sai dai niya. Sai yanzu kenan. <laughs> Insha Allah sannan kuma eh. ka san kabar misali bangaren kame wanda ya ce misali eh, eh. wanda ya ce ya rike harkar fim zai yi kawai eh. kawai da ita ya dogara misali ba tare da ya zama wani ba ba mm. zama misali a cikin manyan jaruman misali ka ce a alimu ko ka ce adamu ko waye idan ya ce da fim kadai ya dogara ba yana ruwa mm, yana ruwa shi baya ruwa a misali su wa'anda ba su da wani abu da suke siyar da kafin mu kananan jarumai ne yau kusa da kada ma ka dama? <laughs> yanzu ga manyan jarumai suka ce su sun zauna a gida kawai fim za su ta kai musu a su ta kai mm. musu sun fita mm. ba ma kamar ni kamar kai kamar ke kamar baiwa Allah ma ka gane dole sai an dan hada da da wani business din ba dole sauransu sannan mm. kana yin fim din kana sana'ar ka sai ka fi mutunci a cikin yan kano wallahi sannan sai ka fi mutunci a kan kanka ma gaskiya ne ka je ka tare kawai abin da ka abin wannan da sauransu ba zai yi ba ma ni ga ina sana'a eh ko ba haka ba eh kaga ga sana'a ta ta harkar waya ina yin harkar waya eh ina sai da manya-manyan wayoyi ina sai da ƙananan wayoyi ina nan a sabon titi kuma channel gsm kaga zan zo wani lokacin ina nan din amma zan rufe in sa yaro na in tafi wurin fim ɗin je nan ana neman mun can na je na nema kuma in gama kuma in ƙara dawowa to ai da ma haka abin yake ka gani wannan shine to Allah ya bada sa'a alhamdulillah sannan studio mu office din mu yana nan a Zoo Road hmm. a gidan a wajen Total kusa da Koki eh. akwai plaza a kana shiga za ka ga rubuta ATO multimedia eh kamfanin to Allah ya bada sa'a muna film muna ana waka ana producer ana directing ana ana ana komai dai na industry eh, komai da ruwan ku komai din nan yanzu ke nan din nan na juye ma bangaren comedy kamar ba kai ba sai ba ni bane ba gaskiya ne ina yi ina short short comedy da wai da sauransu kawai kamar yadda na gaya ma shi jarumi sai ya iya komai to yanzu masu kallon na gama ka dan babba su so su dan kakkalla eh na komedin naka ba eh, to ba da mun gode sosai